bur idun da min tuwakin digo ne wo tilberi gwara lokacin no kai ga studio kalango ne faji kara to nan aran do aran kulkan gon ga lakar ga hangani sai mu ir garan wikir bani gara wanda ko kor karan gon danga hangani si yire wo sai kan aran gini gudu radio wai takin didu kan gandi studio kalan go kam go cer kan barai ni jella bo ganda hakko me amera nukun faji kara wara sanno kirin wa batu gici na kan gwamnati sarusai a fokulu ngudo hare kambo a gin ga kande borai kan yan zuru tilas dirandi ikwarera ikaga fabi cici tilberi kwara asibe kuse yaro matkan gaksine sa tay ganda gwamnati taru sai iri da mai hando jir wocin ta cha kwa jir wucin duguwa aga to windi koni zambar fo da zangu da waran cin ta cin daga bene dinga jama'a kan dini kabu iga baboro zambar wucin difo kan yan tilasa bon iningai kware nan bore wai mandir kala ziban kwar zeno ziban kwar taji kofuno ga dabo da kwarfoyan kai kulsi kala anzul labura anzul kominora tilberi gandara i kaka fa bikeki na mari gungu sakwar kantongora sakwar kwara bumbora da tilberi wane gallo bumbora tira su dirawo ina te no kuduka ka wada fitine kan malfoye gon ga kaka te ise go kaka boreyon wi ira igon gi arzakai kom kidira igi almane boy kidira boreyon kan gon ga wote mani labu hirro bon kware me amera anga kande na bornyan burnye ma sanno wa batu kudu ka fahamda tilas dirawo lakalai do hare kambo ga mai do hare kambo zakai do hare kambo sande fu wannan ga candi dimo ga sene kan wasu wasu bon gwamnati saru kan ga goi fu ne fonda do hare ga kande borai wose nga kande ina boryan burnye afokulungu do hare kambo a ga kande nga diyongo goyi ira zabairu hamadu borai din kan yan dira aman furkala ziban kwara da umaru jaji ngumo nijar labu ministero kan ga goida ga hamba ni fonde asaruso kan go tilberi gandara goiteri no ngumo ga goida ila bare kina da hanan yango sannai irgonda hamadu yaye saruso kan ga goida chawberi berei tilberi gandara wakilo no kai samam ka fakarawo do irgonda abdullahi almu ngumo lokol kayne hausen saruso a wakilo no da irkul wane fukoro kan ga ti tilberi mero dumma musa da aibumbo musa hasan so irga sintin da ga hambano do hari kambu umar jaje irga bai tilas dirawo kan kabore woga lakalai do hari ga hambane do hari arzakai do hari agsa kullu dangise sa kullu focinno ala la sabe ga gobore woga bismillahir rahmanir rahim assalamu e kango ga hangan radio kalangu irgo ga aran wanda koyi lele musa dirau wone kanka bor kulge be kam matkaranci da tilas dirau no manti wara bara no donc en pareille circonstance mo sende bambata kanga ka boraga ingati lakkal tunadin bor a agi mare ag hinga ba tuce lakkale dinga wodi seno eh, a gonda hankan su soutien psychologique danga loctora yanno irka kan yanga hinga koyga di boredi ima lakkale kendi im fakare ilakkale mu duga kani zama irga be kan hirno ka irko kate dirko ba mu aga bisa amma na e eh, loktora yangono kan yen e irka da mi rigonda service kanga haggode wodi ne o gumbo loktor korera kan siga ne donc service eh, psychologique de ONG yen kan halka son nge mu itar banda igo nodi gumbo ba son de irme ce no gari bor ko nodi bor kagar bor ko igo gori te ba bifo kamanti bi na reunion te imedi matkan i hima ga haya sogonda goyo mu duga fali ise nodin e eh, non kan sitte dingo irgina ran fondo goy moro jajine sibin fu dumba ban mat kay jinga ci da zabairu hamadu arango bore wo kan fun tilasbo ngai kware da kana na tilberi fa bu ciciya aran gingi ci alhali kan nara aran to tilberi kwara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh go bore kayan ihunu ziban tils tilasbo ya ay man bagay andu nya bongumo ay jir waranz de dendi de ay man di sanda o kan bifo semen kan bisa eddi zama cegani tunu ziban cinora tilas tilas kadena mari gungalir kagdu mot kantone ir harai ir jaw ir tabi e sakullu wode ir hurara kade wo kangono irgir ko ngwarai kan subor fo ngwarai sanda o kan idi ir ko masom ka indal silama kulga ikodem yak katirse lakkal kanai irmi yak kogoro irin bat maidin kan itubur kayega ir babai ir bumbo kalittu nitte babia ir gogir kongware wodin am kata mantan zuri alislam tare labai kulu wani wa niger la labo irkulu wane fuko yo kangati mera tilberi duma musa yawewo ika guzumbu arambon lalle ika ayi gine zama ne wata fanda kone ka isa mu fitina wasa sabbe ganda an bore wane ba funa kankam corona virus doro mu kan de inga wane wane kursan de no kan tilberi bore igo ga ba funa da yawewo mu kaka zumbira tilasbo matunan yawewo ku bainin da bismillahir rahmanir rahim ta kan arana kida musa ine bari yawo mun tikan koyo no ika irdo irni kubai irhina wana irni kubai zama iman ka kuzum kal gubernara région o gin hunay kanti gouverneur yon kalam ka département wani gin hunay kanti préfet yon kalam zumbu iddo ir kanti merey inna la sabu kukute ke bai mai yawai wai manno irin hinka izumandi kan ganan imuwa da kaina kan matakan borgini na ci da ika da tabi lokacin kan ir koi kala sabu kukute na a himan da hankuna irin koi ke zumandi gurgai do kan sai ne aran don kuno no irin gisi une condition yon créé ici denga ba huna do hare kanga nan irbi hin kaki gati ima di iri madalla irgara fandogo ime c'est le maire so sorgi ka niga umaru jaji irga bai kan borewo hal ba wani kai ga lakatuna da fitina din nan kwareyan loktor kwari lokole ikulu bore idira idira wo kite mu akan de sande yanga tontoni sai fune fonda ira da farga kan ga dodi zeniyan tunandi irgo mu alwati karra kan ga dikisa igini kutun zam konno wala dore di bayan bore borewo matano aran gono gi dumda gamba no do hari kam to madalla ano kan borewo dira gakka ne o tilaberi a wani suba iri wani eh, albere danga directeur régional de la santé publique de tilaberi département gumbo a wani directeur da wani banda bore ikoi noji kadi borewo kan yanka sende foyan rano igo irge be mo kan non kay fundi wato din service e gonda ga doctor kwara wo gonori ba dir sinde ir e gonda doctor kwara iddu wala iye nori ngamo dirra donc irbe kan wato din saruso wo go ise danga de cen seno de borkan sinde ba no bongo no ga sar wala hefo wala yamar yenge no ki go gete wodi e go ko gate wat kul donc ni service e dan no di neo mu kan yika matkaran cida no tabira no yika donc ikoy ga gunno neo mu matkair matkul ki Eh, service din kai goga du wato din fu i masi pati ba kaina ingati eh, a wani suba irbun bo inir don to iri koino din ir yega guna eh, irga be kan eh, sigir yongo kan ir woni region go te danga doctor ko ara fondera bala ukul kanka wasi wasi bon agondo wo kan sigene eh, plan d'urgence wasi wasi bon goyen kan iri himagate situation go amadu gbori donc halir koino din mumbo de ya irka gar ina doctor ko ara yen singinodin lector ko ray ni te da ni tant tant en nodi o en je no kan yango girga sine ja igo nodi go go te lector no go ise danga way bore kan gonda gundi igo gini isi zanke ka himanda i chense igo gi chense bor kan bongo ga sarwan no ngu fu igo gate ai kiaran sem halka son soutien psychologique lakka do harir inga mu halka son lector igo nodi igo ga bore yamar ga nan lakkal tunadi amma go gugu zebu donc voye kuli igo gite matkan a himanda nodi amma kai ba kai na zama ir dugak sin ko en hay kul kanti o en di kan yen gon ninge doctor ko ina doctor yan samba di kul kay goge temu manti dina bor woygu safar wala dina bor woygu zanka woygu kense wala ina woybor hinka nesi manti wodi ago ko heworano ha halka son registre en gon non kay goga antun da abte alwati iga yeti doctor korerano irma dan ir wani bukkora kanga kebe kan goyeno kayirte kanga furo labu e eh, wani ir wani region o jimilara hamadu yaye aran salu sono ga goida kyausa su bai ko ibere tilberi gandara irga bai kan bata madin kulu lokol yango ira kware yan fitina se bore ne ngai lokol ngai metere idabu izuru lallumo so irgo alwatira kan yone yango no gaka matuno ci na goda no hare matuno zankai wo ciyada fannu ga musu karan no sai e, occasion irmu dugu salan lokolo bon zama songo breve akwai cindi handu fo dendi tankem ko yonado lalle mu za fitina sintin metre idir lokol zai bu mudir lokol do zamu hun kul me chino bon lokol biri guwa suje da su se kango hanzurira lokol zai kudira amma wai din fondara no za fitina sintin direction regional lokol berbere wono di kene wono directeur hinka ikoy di wayni je kanga bore gak sene lokol fondara imidi di bed kano no igite gudu gubenan kan lokoli zai gana dugi ce cigi margu gidi da bed ki igite eh, kware kan ra'i kadin imdu dugi yegi ye ka lokoli din do kware din soje da lisemi yadda imka gi do hala igidi mat kan no igite imisko duga sai sai wai din fondra eh, irga aksine koy din irga aksine irde charbanda ir koy dangi kulkan ini gisi ir koy tilbe ir sitaido ir koy desa irkoy sakwara donc irkogi recensé recensement ni kerba ndin te lokol kene di bere wone amma irwo du sande lokol bere do wone zama zankai ir mandu e gumu zami ina foyam dirbumbo jere mu yenge kwarera ko goro iman kunan kan lokol go kangi hiniga isambu fondu go dira eh, igogi ir gogi ce songo de di da berkir gite kangana ikul mi yege yakal lokol din do hala lakal kana go koiga yege kan amma directeur no fondo no nan kulkan ika lokodo im dogane tise za ika im yaddinde im furo im ngai ce wote matka himanda hala la kalkana ga yege irme cino bon dimma fo cinnaran du irme cino bo irman to bor waran kan irdu kan ye lokol yara amma irdu ibo ibobo ma ima nan kan igo irgo gice cimo irma dimat ka irga kware karai go gudu kwar koye gisalin ise imuna imudu gaka nangai kan gwani college halla kalkana ga yega yeka zan ba songo sol go gite gidi hal igi hin gi li sin gi ya mata mo gi kayni gumo igi nan kika imi yaddan di im gorgi cho hala yona gutu irgine fondo goy yamudu yaye abdullahi almu fondo follon karano armu lokol inga ingay no arwan sadu so ga hagoi da tilberi gandara goyan lokole dabu a to jiri wala ga hankan banu yadi zankai din matano imisa gonon da assalamu alaikum warahmatullahi wa uh, eh, studio kalangu da bura kulkan wone matara wucira gama ta kan eh, arna cida aiga tonan da doka aiwo aina wuti tilaberi an eh, inspectoro yani ga bore kayan kada yi kan bodo hari da zumbu. izumbu gama ta kan amadu ni cida kan ga ga da lokol berberai. zan kai dimma ka erdu ifo ka erna la sabote gito ingay bor bor fo zan ku gudu woydu wane wo jimenta jimelantano tano eh, danga za ne kai kainiye kan sigine jardin na fa kalim ko gito amodi on bor kai go ci go sondaro go ma go na to lokoli waran zaka ingay ingay du donc ka sanda dinka wasu <clears throat> wasu bonok directeur regional anir margu da matkan yin ci da bore kayan girga aksine aksine koy dara gonde pala niger a gonde sev a gonde world vision a gonde pam kayan wasu wasu bon donc ne eh, len jo hanir na margate ni a nan kan zan kay din yanka eh, il faut que irin bayin inge bor marjono e pirum di matkan nirgite kan gana zan zankai dini imdu giye giye lokol ba man ci nango ki funno o mo irum dugu bay eh, mata tiyan kay rig sambu kan gana zan zankai dini imdu kon ninge di jina surtout kan gaban dugu muga ci zan kai kan yang te brevet sportif aran bai kan mardio don aban a him comme ne da ne no goy ne di du zan kai bai na kan go adres ga alforma kan ngana zan kai ni kan him gice ci sai je kan him gite ga wan brevet sportif nim ko gudu gati bore kan ka sita cino rani igo afoyango desa da sakwara sakwara dimo na gonda sakwara bumbo da jambala da na mari gungu me inge wo nan kando gone wo ci ka bore kayan ko no di izan kai kayan gono de jange wo nge nyai zan do ni ko gusum no di da ka ga fayan kande tilbi wona kayan ge wo da ga mat ka monsieur le maire na kida mjc ni ni zuman di inga da aren inge wo deja deja equipe kayan koy e, zan kai la sabu yongodo ikagar kayan nge wo ikone lokol deja igonge lokolo te mat ka himanda sanda ne dai tilberi na goda paske nemo no gondi bayan kulu paske kayar na sabo te aran himin mandu kala zanka zangu gudo wai gu cindi cindi iddu astagfirullah aran aran no irdu zangu guwa ne are wo mg sa do are man to nge bor zangu ga dani ko la sabu donc ne wana hinnen hinna ko to danga ko les zangu haku yongu mo gonda ibubu desa parce que desa wana rai ko la sabu kan ta kedi ko to nge bor zangu iddu nai fo ni wane wu deja bore kay inde go go charbande danga seven matkan ci isinten inge wan prise en charge eh, psycho social danga ah, hariyan ni te zon kay se kan ngena aya kay di bande dini kan ngena imudu gidir yana ngici kan di chef uri jineya to ka jirbe za kul kayir go ko zan kay dini ka gini gari ngande go charra kan di chef uri jineya go ti sa kan ngena inge wo la katuna ne asida albere ya wana asifuni o moins zanke wo inge wana agdugu te dogane parce que inge ay badri nyane inge ah, izan ka tarawdin se donc ah, for for gine ki kandi se pour payer moté zandi fo difo donc ah, an kan inge vraiment igo dugu wadata monsieur le maire gomnato gonge hina kulga no hari ganda dira la kalkana maka ga yanda bore wo nge kwara ibobu ye zati irme chinobo bore wo matano iye yingodira igora igondaga sokonda inwaro igoye ibano bata madara don ku euh, matakan na da gwamnato ce euh, fondu wani wo in lakkal da gum gum gum gum gum an zuro ga zama gwamnatin ministri hin kasan ba ministri beriyo kan ti ministro kan ga haugai da sojai da ministro kan ga haugai da labogun dukuna ministre de la défense da ministre de interior i ka kunno ka kerma ne wo tilbiri ikamu in are no zure kadi markan kini bore gora goda i dingai bumbungai mu i koi mgc kan burgere go i dingai halhu mat kan bore gora ga wanda wato dini nan gai marganiti i tabbatar ni bore sen kan hunkuna iri meci no ga soji kan go an zuru a sinin ku an zuro kul hunkun soji nu hambur kuma kul kasinu an zuru bore kan yan katilberi da wai ka yango sakwara wal de eh, na mari gungu wala eh, jambala ikulu mate aniya go fonno maga kan da motu yon kan gi yande bor kul ak windora a kwara dan da irko ba lakkal tuna wo go insha Allah muradu aban im ko ngi lakkal ga im goro ka hangan kai diyo kan ba kan mi yo feri im ko kan ngai wani alfari goyiti wodin ti a niya kan asambu ana tonin dimu koy me sanno bo kan kango an zuru man kan kanga banno in moti mo ka moto man ta fo man tihin hinka kan su su bai kuli gogo bore sambu ku konde kiyeti kala iko harira matkan ni da monsieur le maire bore igogiye amma bore yan bore matki gartunda da gabi isindi hina isi mu ke nodi to bore din kayen gicindi fondo gonu kan aranga san sambise nama matkul kan no bore ngo gonu dai no kan mantisi yeno bo amma manti son son to kan gouvernement wana ci dangu barakuna na mi imi girgan mo kiki se kan irgon da partenaire nanga ONG yon da projet yon kan yon me ngwaro do hare igo konda ise kan gi gai ne kal kai dia bananta ya dinga baramu mu ko amanga faro sola am duma da hari kan gaksi ne kan me ngwari igo konda ise soje mu igon amma bara kan nengo ngi su koi wado isi ba kirgina si madalar ko ka da dogo da bara kulse e eh, irga kan jani da zabairu kai dia no gon ga kamat kan sulaiman ne ci da i kan dan se gaksi ne kan garan gayi kala kai dia banda amma matkan bore ni ci da fariyan gono nan gumo rera fariyan gono kan gamano matuno aran dinwo ga aran kai dia goyodin agate da zama duka dia to ke bobo bore ganano ke farera wurin gamu da bayan igisai sai no mantikwara bumbono aran di ga matano murada wote da aran kan bata mai bai aran mu nogo ba funaira iya dinno matakan mesolo mer ni kida san kai no kan gwamnati sombu kan ingig bore dum kala bore min ga murada te irgo ngware mo ka kan gwamnati sombu ir min mi am te yadin yadin mono zama bore gu koy kware ra kware ke soje gono sajora igono amma ni sanno gane gi yekka irwo ido har harmat kal zigi bobu no irgond kan signe kunam irgond mansan irgond sanono irgond karhai irgond tiba boray wo kulu a peu près 20 km cinno ig tun ziban kwarze gu koygu far wallahi sanni dini zama manta gand boray hinne do bafa sajo boray mo im mat kan gand boray soje go ise batmaira ir komite mo sajo no kalim gay muradaite ir bumbo mamaco kango go borbob dina ya zamir bor zongu no sajo ranir ko gir bawne ta handugu cin za hari kala hankane bokai sintin gejejikka lallai ir gonda sandai mo kango irga yam amantoyim tugu an ya hunkun haukan ga hinga kilo waran kidiran irwo kedo hara asino sombu sangar gadbo ziban kwar ziban kwar asino amma to ziki ne zalman wai kan se fulngay do ikonde irgo jangal bana asiganji in waydin ku hino kala ka to kan go kwarara hau kul kan man ta hankan imoy daru da feji di hincin ikonda ai gine boryan honkuna her kul si se kadde irkoi boryan gono sajora ko yango bun burgo gir amatin dig tekko ba ga karu ko ba hankanga karu koi asinde feji da hinkin da hau kai mo no ri kilo waran kai wadi danda ba iri koi formo din no wida de mat kai nan go irse e man di mat kaga ka ir wo bumbo hon kunnan kan irgo inir kubai mat kan igi himan da gwamnati amma nongo kan na hai mu direngara hal mat sandai ag ting bor ba no iri waran kan ni fay mu hur motara sakullo gi katare katai e tilberi amma gwamnati sanka ka sombir sai irko mina ngam te yadini kin matkan monsieur le maire ki da ministre de l'intérieur ka défense nationale ka sannai kan monsieur le maire ki zagin dai dinni te iddi de dan dai mo halago ko jine wala su ko jine wodin no irsiba yani gar yi karan ga monsieur le maire kware gonu saje gonu yani ga digor kware kese ga iga patiriyan moteno kanga sage bore la kale kanandi mata kai na kiwa sonda aini anzuro kun kuna te soji asun da imini anzuro na hari kawari kai yango na hari anzuro kul kal bene a kulon kun soji no ya dinga izi fute kai yango bene din isin ku zumbu ga kagande bumbu kangai wani hasar wuti inno go kul kali to madalla rige yin kari wani sigirora doktor kwara fannora borewo tabira ni kanongo igogi yefu ba iyemu tabira ni enodi hay kulshis ne fo cinno aran daran ne ko sate kayen gogi gidi aran se ga bore wo dumda za wo kayen gone hali gutun gina do kayen tofu to madalla doctor ko rafon de ra dai e eh, agibe dai kan ne kigi kate ido hare zama doctor ko rayen no go nodi donc eh, agibe kan safarawo igite haykulu amma sijan nodi loktere mo kango goyote irgite haikulu a masijan ise nodi da irkoi ba da nodi no iye wodin agate irsiga nware mo da neno igo halka son di gonda kanno non kul kanno da jama'a go al'umma kan tilaste igo nungu foga goro doktor ko ara fonde rawo asipati ne ai gonda hayan fo doktor e kai yanga koy nodi ban kan manti gandano da bayan di bella katare gori gidan gashi koy ala sigdu wodin sande aiga mile kam ba hunkuna irsinda kala loktor kwara zangu hinkande woygu cindi hinka 252 cesi ay sigene cas de santé kange to zangu zangu takinde foya tange de cesi be hôpital go no cesi go donc kango kwara bere ra i kwara din do cesi en no gono isbe cesi yegno wal cesi iyeno go i woni zone dirra irwo irga be kan lakkal tinay go no tilebe region wara wodi asinde bor kul se tugure amma doctor kuwara demanti sinogoder irwo irtirey bon irman di doctor kuwara kan i daabu doctere dira imane doctor kuwara daabu doctere sino asin amma na daran sambu ayaru irga be kan ina test de tingus wati ni gana se tingusman wal mati tingusman kan kuwara bore dira ga yey ayaru hare doctere bumbo go ibanda so ande irmi chinogo non kan i woni sitte go i woni doctere go i senoji donc doctere wo soit gwamnati no konda ni zamani wo fonctionnaire no wala zamani wo ni yadda ga contrat signé de gwamnati ni koy ga iri man di kan i affecté docteur ko arfodo kan ne asi koy kan démissionné de manti dai goy fono kan ga ba wodin kan borado donc irwo irge mile kan ba ko re kara igodin docteur igono igono ba kan yi dire din kan docteur hambara ni gana ga kane wo district wo wa ge be kan de population wo ye docteur mo ge yenodi iri labo ir si wodin donc de lakkal kane go na asino maître wala docteur non ka asino woni hin ko woni woni gigar non no de ko ara bore dir docteur agigana silme ken da ndaran ko ina test bore kan bayongo kulgo ayoru docteur ago nodi ago ina test bore kan e dirra susube kulna go barkan sinda bani aga safa de nation no ignation ngoto lecture go nodi irgo sile 252 tire bon demanti Eh, bani bangu sine sine goder kan igene doctor ko aradin ka yi wa imam ma doctor kan doctor ko ki dabu la kaltune se wala ifose e eh, hamadu yaye ce wodo hari cimino kya ko mai bon lokori je kayango ce ci fondera ayango ga fonden sam kan ganan imin ginge hare yonete amma yesi mu gono kadeno ne da handu hinza ko handu ko igu lokole gi yego tun nongel lokole dabu borego sesente wolmo igogi yefu magar mitar mitre ga yayi bande fondo fondo aranga sambi se kangana law zanka kewum ko digina eh bu igen fondo go fondo kit sambu iga bagumu amma fondo rode ga giti kan lokoli zai hunkuna lokol do zan ka koi zama eh, matka abdullahi almunici da bepe sadin sportifo di ichi senan kulki go im koi in fishe te igwonge lokole ga songo eh, dedendiga hala ziban lokoli zanka ayeru iga composé ayeru amma ziban la codizeno isindi problème kul ifishe den iga jari banda iga présenter no din asindi problème ku donc don kul kan ikoy nan kan yo go problème kul sino hala ne da lokolo tuniyan koy ne matkan do monsieur le maire ni cida di sécurité yegi yeka yeka metere gi yenge nongera lokodize iga retourner amma songo wankan gogel la kale sambugiti lokodize bobu no go kan dandiga ina a afu dir ko mai hare kan imandu i contact amma ci igogici paranga sai gila kalicendi imna imi yegi yegi ka imi yegi ka ganga ci wote eh, matka himin da kul kan ra'i ka region ra kul kan do iko igi accept gogi ci matka himin da halle karkane gite donc kan yefu kan go hayo da kulkul kan ra'i go region local yanno igi accept isin problem kul ya dinno en gorendin abdullahi almu ana do hari kambo ana lokole no go bagumo matkan wundi ko yenen ci da afoyen wo ini dabu to wani yankan idabu aranga lokole zai marguno im ko kware kan yan wani kindira wal fondo yan gon karan go te kanganan zan kai mu ko ninga ci wodi gina wai gin fondo goy danga matkan amur yayin ci da kayan ga go lokole berbere anzuru boro kan go ne kan go ne iwanu wakilo din metar nubu amma gari ringa wo do kwarai do hari da ci before da hari ayi wana sande o kanka nge wo go cew mais c'est vrai a lo kole yan kanya idabu parce que to longa lo kolo cindi do anzura kanya nge yiwo dabu to jiri nka kaso parce que dir na ye banda kayna naga chandika ga bore ngandi ne be masala kan gono ci nungu bore din kanya go isu fute din kanya go nungu ga kan lokol sani bu moni ci bayma donc hala to bore gi dirwo wat kul inspector nga ninga wana boy ka nga ndeg boy igi margaiti da kwara bore bu mboda sanda kan go bore shi bore gidi kan da bande ni inge balo ko lokol mo inge shi lokolo sanno inge wo mi minge gore wote before dai no sanda ila loka kan ine isi minge jina hawgidra donc ko bay no kan gi ka kan ko bera puisque inge wo ine isi ba imte lokol donc isi te lokol donc inge wo yadda iyada iste lokol amma infanda imugoro maintenant igo wodi mono kan wane woka mais doka iga bagti nan kayan gwanda sanda la kola yawan sanda yidi don ba ime zankai manandi kware kan yando sin da problem lokol wane kan ganan lokol yidi mai sambu sijiri wadi ni gote donc iba im tebu mbo bore se ifini ngina se bine kanya kanya igizan ke mi dami morgu kanya go lokol wodi ni da wala kan girga kisine igola sabo dira mais so kan irkote eh, dangamat kambe se le maire ni cida bore gu gi e ke igi mile kan la kalkane gu yi agi yegi ka yani ga metere kan yango no de hare de no hamba gadan irra amma ma do ne inni sambu ikandai nangai kaya hare sandai sino no igi mile kan de bore yi ya problem ku sino yani ga metere din kan dira wala kan yi sambu kan da nungu fu hare puisque i gwan zura halso metere ndai no kan yan nangu ka hare igodi no gonda sandai donc ini jere sambu ga kan daga nan ka hare gonda dogone igi yagi sambu yeti kangana lokole mko ga ingai wan ba funate matkan ido na da me selo mer irga ka aran ga gwamnati wani alkawali yan sambu lakalkana da bore ngoro do hare amma matkan kin nim boni ki dar sanura kai dia no gon ga to kai jiya mu aga ba hariyan kan manti ngwarin ga hamba hinne anda dumi za hannu angreyan da hakan ga farmo bote matkan ne no dimboro woni ki da torkai idan da hawai ba farko wani magar farkai mo idiran dai eh, no are kan bu gaksi ne fo no igone ni ya im konda ise be hunkuna matakan ina ki da gwamnati lakkar kul hunkuna ana yi ti an zuru ta kan an zuru bare hamburu gwamnati go kekin hambur kuma da gama ganan di gam kati se kuni dumi zo jiri kul halkai da ya manu gwamnati gwannan gwane dumi zion ka kwanda komin kurwar rita ma ba su ido kilbir komin ido irdu donc an zuru namu an zuru gwanan wani agriculture komiyo ai bai kan gabu hamra wana a wurka bara donc hal dimijo do hare haini eh, dunguri hamu yi kan himan waidin waidin kul go na ma go kan denga wani gafisina a wani talkaisi zayen yiwuwa ne manta bo yo gati so fa bin kan hun kuna bai kan tun bore we gaksina bara hal hal hal don ka gore gwamnati wannan lakalwa irgaran fondo goy eh ai ga ye ga kaniga zubairu aran tun lakal tunai ra sa kullera ka kan ngo telberi matakan ni cida ina ran ku ni inga hina kul mai wani ye garan lakale kanan ni kan no hare ina ya kul sola se kan nan aran mai alhalif wa rano are ye ngo gona gite da bore kayen jin ko koy da bore kayen go solo ko wallahi halay gi sanno sannode no bon ay gi ka bora kango hoggay de lot kor kwar sannay bon zama zaman nan me ho zari wacindi dua ganang sabande le 9 mai kan de isintin ga civil wo wi ir kwar hin zora gadbo ziban kwar ji ziban gadbo kazi de sante nan gono agogo dabu man nan ga kasongo ziban wo gogo goyi kala kagto le 2 mars le 2 mars ka honkunay sannoga lotkorko ara i lotkoro i e bumbo kofunno igo wato kan torku gono du bora du jont komi ka deda ka kofuno in duku ziban kofuno 7 kilometre no honkuna ir wona lotkorko ara sa fait dotation na sabanda ki ka za lotkorko ara zam carbande niga ka sa fait kul kan de igne go lotkorko ara ara kan yi ka in sombu ini jeji diranday her kul kam manta hankisba plan pino her fono ini sombu lot korkoara hunkun ba ine mazorum ko feri her kulsino in vitre bogu Dans construction tejino kamman gay in portion foncé il gon mini château kan plan niger na ni 12 villages rana pare ne anjour. i dangi se château smantu lot korkoara har gono major logement lot korkoara ina kontero kan i dan château zodoni na harom ko bene in kairi in dogu idiranda major hirku kanta bankare ini ku ikonda da alman lot korkwar hirkul kangwara hunkun vidinago anzurwo lokol man sintinara kala en 1956 sar kwaro no lokol sintinira anzurwo sar kwar bande en 64 ko funo lokol sintin ko funu banda ziban 3e ekolo kiferi ir woir baba kul kan bandir goro anzur lokol orani cho ay woir ir anzul labo ir mana bayda jang ba yang dunguri dunguris fa nanga dunguris kul hasara lallai kwaren gono kansu ba lokol fa guna wo ziban ne hai ziban no ai ne e kol primaire te ai collège kai lisa nan kai kai gane te ne ai babu koda bande inspecteur gubai iro do har sando wo kan kirga lakatuno ga kante borai isba lokol sen zami di no nonga kulki go ka lokol ni go atake le 2 mars kan ni fay imka kamantu wiyo kite le 23 ay wo midiya nan daboy ka zamir habo mardino ayni yende e togo koyhu shaida ke aini premier hankalay ma i habu ka lokoli heureusement imanir gar ay waitu non directeur zuban quarteji zuban monay way hay ay beri zuban ne e kolo kutte 65 ka hon kuniya orba jirma kango i jirzen ba fodu zongu ya ganda wadi chindi wuna gano lokol feri ziban wo bumbo bor kul kangur se fonctionnaire kan de ziban na hay gada bo ga ka ziban lokol o la nite wo ke lokol wo jang bayan sandai asi iddo hare amma sa kullo kirko ko sombu kairga gaga nan babay isba lokol metara gono fa sando kan kairga metaro bana ko lokol do lokol izman ka fonun ga hanse ir sindi gabi fo kadda ir koy kal gomnati honkuna hal gomnati sanka ka sombu kangi gono ya dai mfe subi mine bor kulum ko lokko de bora kuliye wallahi lokkolo inspecteur e murgay motera ig metere e gar ig lokkoli klasa e gar igoto mi sakulla katirga fa irin bis lokkolo ga ay lot korkoar misalo kulci safarisi lot korkoar arafa sesino hir kul sara honkuna ato cenki go lot korkoar lag safari ku an zur zurkusindi kwarku kan ziban man bisa jama ba noruno ga yoga bay ziban lot korkoran halan ka santar bere way nan kul suno dang to ziban boray ko lot korko hay ku kan yi ba way boray zan kaimte ziban wo nongu fo sin gi bisa den sa kulle kul kan te yoy jini gote bi fo le 23 wana hinnuno aynan diran mardi le 24 ikagu yangaita gi hinnig man tay jine mal fay kare ngo de charwiyo ngo kulu ir hundora nay go baabi fono kante ne go ko jingarote wo ne ke go gor complain zin ne jarkate na hauru dake wallahi ndi kada kadan jobon duman tibi kan nyaayan ay ai babiyan ai wanda ye gani ka kusora gono wo iskate zamba kadir gaga hamo buwa hayni shinkafa makaroni kuskus gorngo follon ko yo baysinde kam gorngo da man bisu waranka aga bisiyadin ibu bora kayye kanga ice isibdu sajaw ir huwe idirgina vid isbeya kulkan bora kayye kalso imtirse situation amma alhamdulillah ir sidirew ubaifa an zur borwa way fog baraga anangi yanje amma isa ce hiriyara matir kokor bando kan bora tewo kite amma na maine mamaki bero ta kai diyawo zamal markan ko kilo waranka walla hasino do bora na gondamo kadde do nongu fono ma bor foga no am goy ka torke kono kango wunde ra furu docteur ko arbora umar jaje ni ma mat kanci ne zabairu na kida docteur manti sibinge gono han foyen ikaki to nyano so fono fono na ngo sombore mo ir sabu ase de éclairage kan a katega tonton mais heriyen no kan irge wodin be ina ba docteur yen wi ir saison no dira donc irge be kam hun kunadi lakkal kane yenon gora mantimo no di hinir niger la gora non kulkan lakkal kane gonu aranga di kan service kulge ye hun ye ziban bore go fu de soje kango gi gardi no kango zonnora aranga di kan doctor kore de le kole matkai ci da ikun no feri doctor kora asigi da me jama safari sino ina doctor fo wini jerga dol no ni zuru me di irkoy ba za bore ye yadno doctor ge ye yadno mono dotation mo ge ye dotation eh, safari loktor kwara matka akida no dai safaro matino ngufo na go gumbo inge wani kene keni na kigi bana ara inge no inge koje so no ga ne safari dimma ya ci no irga ba safari wo no irga zam ba zama dori ya ci no go ne iri, iri woni zonora ya dumo gonnati mo di inga ka koy inge mo giga kisin halka son da safari donc za lakkal kane ye di kan lokutere ka himanda i konne nodi yadi mono goji ne wala safare kan i himanda nge moy konde irgo mare hinne lakkal kane amma dumi wala am tabbati am dumi mo am dumi zonora so irgu sigiro guga koy ka to nga mail iga ba an kulum mo chirse ngay do hare kambu ya yanfu wala ginda ya fono a gate amshi a gwamnati na wacce kwara bai gano kan ganan laka tunawo amsi lalaka ba o karan boreta misalo me arang ne risintin daji. irga sabu irko sai zama irwai wa kan an zun borete ye yan kan hunkuna ina nisan sambu ye irin wodin amir kungo i hangan hinosi i yadda hinosi ka irga ngwari irko subhanahu amma kan da irkursi lakkalka ne ka tonton banki an zuru hinni nijar talatin kuran irga ne fondo go mai sulamara duma musa irga kan ga abdullahi almu gin gite aron gonda ya maryan wala da yanka aran gite haya wa kan bore gon giti amsi berga bayar se wani ah, merci eh, gomti do hare wo kir mara de gice kom a ni wo ka asambu kangana ziban bore wo imi dugiye inge kware do har no ka aga dumi parce que da paranga din dugi yegi goro lokolo murado te danami manci nan ga no kay gonde kay te contre saison donc il faut naga si si emzan kay gay za iye no din dugore iru ga tabbata ni ka insha Allah lokolo yegi tunu manda ahimanda tare kay yang yang ngay mo ni ngay te wala wo kay isamu ko na lokol fay do hare problème kul sino donc metere ngoy igi yeti insha Allah umar jajeri kana do hare kambo ifo giti yamar yankan aran gihin gite da jinda da danyan da gono kan ganin hasaron su lalaka baya tanewa ignile kan monsieur le maire de inspecteur ina ina senoben irgo ware de no irko ga lakkal kanai ama dumi ama tabbati irwane zonne irni jar labo kurra wana wana an zuru zonno kan son eh, igoge ye irgene alhamdulillah irgo ware eh, sanke kan gonnati sambudin am koyri jine der koy ba de jama gono non kan jama gono wo don no doctor kore wo gono insha Allah de jama ye lakal kene gono doctor kore kan yin sinda safari wal kan yin safari sambu on va reconstituer ça pour que am koy digin insha Allah Hamadu yaye din nirga ha hanen folonka wankan irgo ngari jama ga safar gande irko ngari population kulu zama lokole dine no ganirgo hun kuna amma irgon da l'école weycinda hakku kan daabu soŋora collège ne lycée insécurité ça c'est région ra yani ga gwamnati go kan danga wono bore mir ko warai irgo mo l'école zai babai dan kan izai koy imna imi yega yega kaga cew zama zank beriyanno imurada go beri hali imani cew gudu gudu fonda hanna ki gana gingai ba funa hanse kul aga hini im koi kan kamalare ra zama Eh, eh, zanki wahala beri to kul a murade beri kan da babu wat fon si murade feri ya niga ga kul kan duwa dubara ne te ya cine no ya cine iga ga kan gusu dara ya niga lokoli zai ba bai din nan kul kan ize koi im ceci ize mi yegi ye ka imi ye tulo kul irko mi no lokolo na fa mi do nge ba funate matkan himanda irgine fondo kokaro da yamare da jinde da yango irga kaniga zabairu hamadu ine buwa wasu wazu haikul kan gati sandai arandiya fondo wani wara amma sandai gini ka kan beri da wadi gini dan yanda ya marin fono goni se da fondo kai ma ka sambu kan ganan irkom kan ninga dogona wani am amtaran sai hanga mare ya dinno za sandai ka dogana go abanda irmo irgo ga sabu gwamnati se jinda kan a ta irse hala ba irgutunu ana tabbatan di kam kan ministre de l'interieur ka da defense i cabir se kan sojeygu koy an zuru sojey moti yan ka tubore bore sennino kan mu ba dal bana sojey nangi yegi dumgu koy lallai wone wo ina a tabbatandi mun nan mo kaydiya jota kan irgogite irkoy subhana taala minan sajo man dame boray kanga fayfay ko mat kanga ciyorse zijey kangurse sojai go batmara kanga nan irmir goyte lakkal kanay irwo zankenno mais wallirsidiro ɓay me dole da sakulluka da hankan nisihiniya na gite wo kan gina nga mihinni irgun warai soje mu gore se irko mir batu soje mir batu tonton kadde lokaci kan ga bano zum zumbir se gabadiya amma lokole do harwo college on kun table gure hinan go kai a ni ton i won direction o hakukanta document kan gwara ini ton hercule sino école primaire tande fo kango kole mirga in ton lakkatuno woseno yawai igogne ga sukoy igcimmo o ku bainan kan bore zunnu koy tugu ay wo terana sintin fa meter si la bora zam yau igcim kware zai gono kan bayi ne u gayu gayi dunan kan ikoy kitiro ir ko anzur mais je suis obligé aim koy do bore mo tonton zam meter sino di gunan lokol bobo kwara hizaini no direction ayya iri hala yanda babai da zankai sensibilize yango im kolo kolengo mon bor fon ha woni fa iri te her kul irwo it bore kay en kokor iri gogo bore yamar im hin suru iri tar gu du fa ba kan iri ba gita bora kul pilie fi sibilila itte jirbi hinza amma me konu ba nan bo mar asiyada amma halir koyte lokcho bumbo ba moti kinan koy kai kuli kaga habai kadare mardi idka zalen di soir ya gare kwara banda hirgir habai ngwa matke gudona zama jingaro habo kan nirfe habu mardi de kan soje gono habo ir kono ga ngwa fa bor kan kondi jina man to ganda bor yan gono zankiye igi jari ig koto kan na mari gungu zibano kan na mari gungu ba man te a peu près 37 km chegani ni dira ai wo ga fe dira din fa ne tilasi sijan tilasi janangore sijan o irgo ir ngware irko kulo sombuka illa bo manda mera ir sabu mo gomen se do ka ka sombir se lalle an tabbatan dir kom ngam ko jina amma problem be ro ram sele mere kidin saji fare ke hankan jar koy wallahi dig ba war mi heno to nendi da mon kuna machino nan guforu machino ta hawo da farka a kursi monsieur le maire ma si kaman baranda damo aga to rendi jidi boredo wonegi tiri wone kuna sigiro kair kaka to nan da yaran do studio kalangu a wani raje ka ganda yego ka bukyar ka bara shi kan gabar wata kindi iddo ni jalla bo azur matala ne nan sai mu gonna ka zaro ba mu goro alaikum